ina son ɗan yi bayani ne ɗan a kan khalifa abubakar da kuma dangantakan shi da annasallah sallam da kuma surkuntakan da ke tsakanin gidan khalifa abubakar da ahlul baiti domin mutane su san cewa sahabbai da ahlul baiti yan uwa ne na juna abin da ya kamata mutane su sani in aka ce sahabi to ne wanda ya abokanci shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da malamai sun kawo ta'rifat da dama man aslama ala yadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa asha musliman wa mata musliman wannan shine sahabi wanda za mu ɗauko bayani mu yi shi ɗaya bayan ɗaya kan shin sai wanda ya musulunta kai tsaye a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko wanda ya musulunta a hannun wanda ya musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yutabaru sahabiyun shi ma za a dauke shi sahabi kamar yadda bayani zai zo amma abin da nake so yan uwa su gane idan aka ce sahabi aka ce ahlul baiti to shi ma ahlul baitin fa sahabi ne wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kalma ta sahabi kalma ce mai faɗi da ta ɗauki sahabi ahlul baiti da sahabi ba ahlul baiti ba sahabi jinin shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sahabin da yake ba jinin shugaban halitta ba misali kaman khalifa ali ibn abi talib kaman sayyidina aqil ibn abi talib kaman sayyidina jafar ibn abi talib kaman sayyidina abbas ibn abdul muttalib misali na ka waɗannan guda hudun daga ɓangaren ahalul baiti wanda alu aliyin alu aqilin alu ja'farin alu abasin dukkaninsu kuma sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun yi rayuwa da shi sannan kuma jininsa ne shi yasa ake kiransu ahlul baiti amma kamar sahabbai waɗanda ba jinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma wasu zaka samu akwai dangantaka ta can sama cikin kakanni kamar yadda mun zo cikin dan takaitaccen bayani na khalifa abubakar da shi kanshi khalifa usman za a ji wannan dangantakar da har shi kanshi ma khalifa muawiya da wasu suke ganin la'antar shi shine cikin imaninsu ko addininsu a takaice khalifa abubakar ana kiran shi da abubakarin wanda wannan kinaya ce da larabawa suke yi a ce abu fulanin ko umu fulanin ko ibnatu fulanin ko ibnu fulanin baban wani ko mahaifiyar wani ko dan wani ko yar wance amma asalin sunan shi abdullahi Ibnu usman ibnu abi Quhafa mahaifin shi shine usman Ibnu abi Quhafa wanda shi ma mumini ne fi khalifa abubakar yadda za mu ji nan gaba yana cikin darajar da Allah azza wa jalla ya masa gaba daya tukwicin da Allah ya masa kan gudunmawa da yayi da kuma zamtowansa mutum na farko a bangaren maza da ya gasgata shugaban halitta alaihi salatu wassalam shine dukka danginsa mumini ne daga 'ya'yan shi zuwa iyayen shi mahaifiyar shi ita ce wacce aka fi sani da umul khairi ita ma akwai alkunya sunanta umul khair ake mata alkunya da shi amma ba shi ne asalin sunanta ba laila bintu Sakre. a khalifa abubakar ya auri mata guda hudu a rayuwar shi ya haifi yara guda shida a rayuwarsa ya rayu tsawon shekara 63 Matashi ta farko ita ce wacce aka fi saninta da kutaila bintu Abdul Uzza kutaila da ka ko kuma Da'du kamar yadda wasu malamai suka ce na tarihi ita ce matashi ta farko da ya aura wanda ta haifa mishi yara guda biyu akwai Asma'u bintu Abi Bakrin akwai Abdullahi ibnu Abi Bakrin ibnu Abi Kuhafa Asma'u ita ce babba a 'ya'yan shi wanda malamai na cewa ta girme wa asaida aisha umuna aisha kenan da shekara goma wasu malamai suka ce shekara goma sha biyu to su ɗakin su ɗaya matarsa ta biyu ta ce zainab ko amira game da ibnu hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatawul bari bisa sabanin malamai amma ana mata alkunya da umruman bintu amir umruman bintu amir ita ce ta haifar masa ummuna aisha matar shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan ta haifan mishi abdurrahman kanu umuna aisha wanda ɗakin su ɗaya matarsa ta uku ita ce asma'u bintu umaisin asma'u bintu umaisin a can baya kafin aurenta da khalifa abakar wanda ya fara aurenta shine sayyidina jafar ibnu abi talib jinin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi a lokaci guda bayan rasuwarsa a gazwatu mu'tata yakin mu'tata da Allah ya yi masa shahada shine khalifa abakar ya aure. matarsa to ka ga da umru bintu amir wadda ita ma a baya ta auri wani mutum ana kiran shi sakiru bin hars ta haifar mashi ɗa mai suna dufailu sunan khalifa sunan ɗan sakiru bin hars kenan kenan tana da wani ɗa a wani gidan kafin ta zo ta haifi umuna aisha da abdurrahman to haka ita asma'u bintu umaisin wacce take kanwace ga salma bintu umais ita kuma salma bintu umais mata ce ga sayyidina hamza ibn abdul muttalib ta haifar masa yara bakwai wanda in bayanin ya shigo za a ji nan gaba don 'ya'yan shi takwas ɗaya ce kawai ba ba yatta ba ita ce imara to khalifa abubakar ya aure ta amma lokacin da ya aure ta bayan rasuwar sayyidina jafar ne kamar yadda yanzu bayani ya gabata ta haifi yara uku a can gidan akwai abdullahi ibn jafar shine yaro na farko da aka fara haihuwarsa aka haife shi a a habasha da aka yi hijira kamar yadda aka haifi abdullahi ibn Zubairu a hijira zuwa madina sannan ta haifan masa muhammad ta haifan masa aunu dukkanin waɗannan suna cikin 'ya'yan asma'u bintu umaisin tare da khalifa Abubakar radiyallahu anil jami'i to bayan haka shine ta zo gidan khalifa Abubakar ta haifan masa ɗaya suka suna muhammad wannan ta haife shi ne a aikin hajji kwaya ɗaya da ake kiran shi hajjatul balag ko hajjatul islam ko hajjatul wada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya a rayuwarsa akan hanyar tafiya aikin hajjin nakuda ta kamata ta haifi ɗan sai sa masa suna Muhammad wani abin sha'awa shine saboda ganin girman shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba ma sa iya saka sunan shi saboda jin nauyin sunan saka lafazin Muhammad ba sa sakawa amma wanda ya fara sakawa shine sayyidina Jafar ibn Abi Talib wanda yake sahabi kuma ahlul baiti shine ita asma'un ita ta haife shi bintu umaisin ba bintu abubakarin ba sannan khalifa abubakar shi ma ya zo ya sa muhammad ibnu abubakar to ita ɗanta kenan kwaya ɗaya a ɗakin a nan mun ji yana da mata guda uku yana da 'ya'ya guda biyar biyu mata uku maza sai kuma ya auri wata mace ana kiranta Kharijatu bintu Habib ko Habibatu bintu Kharija shine fi zama daidai ma a ce Habibatu bintu Kharija ya aure ta ita ce matarsa ta ƙarshe wacce ita kuma ta haifar masa mai suna umu kulsum lokacin tana da cikin ma Allah ya karɓi rayuwarsa gashi lokacin babu abin da ake kira da taswirul amwaj fawqa sautiyya wato babu skani, amma a lokacin yake cewa mace za ta haifa wannan yana cikin karamomi na sahabbai kuma ta haifi ya mace aka sa mata suna umu kulsum kenan mun ji yana da 'ya'ya guda shida yana da uku maza uku mata mata shi ta farko ta haifar masa yara biyu ta biyu ta haifar masa yara biyu ta uku ta haifar mishi yaro ɗaya sannan ta hudu ma ta haifar mishi ɗa ɗaya ita wannan habibatu bintu kharija ita ce lokacin da shugaban halitta alaihi salatu wassalam ya rasu khalifa abubakar ya je wajen dangin matar domin ya sada zumunci wajen sarkansa shine sa ya ji labari mara daɗi mita da hankali Abinda nake so in ce shine ita asma'u bintu abi bakarin ita ce ta haifi ta auri az-zubair ibn awwam az-zubair ibn awwam yana cikin ɗaya daga cikin al-asharatu al-mubashsharuna lahum bil janna ko al-mashhudu lahum bil janna mutane goma da Allah azza wajal ya ba su boarding pass da tikiti da passport na gidan aljanna tun suna duniya manya-manyan sahabbai mafi kusa da shugaban halitta alaihi salatu wassalam masu daraja ta ɗaya ko ta biyu in ka cire fa'ur rashidun duk da suna cikin nan kamar yadda malamai suka kasa ajujuwan sahabbai gida goma sha biyu to da ta aure shi sai ta haifar masa 'ya'ya guda tara waɗannan 'ya'yan shi 'ya'ya ne a wajen wajensa amma jikoki ga khalifa abubakar a lokaci guda ta haifar masa abdullahi ibn zubair wanda shine ne bayani ɗazun ɗa na farko da aka fara haihuwa a madina suwa suka haife shi shine mutanen makka da suka hijira zuwa madina na biyu ta haimun masa ɗa mai suna urwa na uku ta haifan masa ɗa mai suna mus'ab na hudu ta haifan masa asim ta haifan masa muhajir ta haifan masa amir sannan ta zo ta haifi khadija ta haifi aisha ta haifi umul hasanai wayannan su ne 'ya'ya tara da asma'u bintu abi bakarin ta haifa a gidan azubairu na awwam wa'inda jikokin khalifa abubakar ne in tafiya ta yi tafiya a cikin nan za mu ji 'ya'yan abdullahi ibn zubair amma ba za mu yi bayani ba sai mun zo kan azubairu na awwam da ya haifi 'ya'ya kusan goma sha biyar to a cikin 'ya'yansa akwai abubakar abubakar ya haifi usman usman kuma ya zo ya auri wata da ake kiranta umu salama ita kuma umu salama 'yar fatima ce ita kuma fatima 'yar umu kulsum umu kulsum kuma 'yar zainab zainab kuma 'yar asayida fatima Bintun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kai tafiya can ma akwai surguntaka tsakanin ahlul baiti da gidan khalifa abubakar a lokaci guda kuma da gidan Al-Zubairu bin awwam shi ta fuskar dan shi ita kuma shi kuma ta fuskar ishi. idan muka tafi ɗani biyu shine abdullahi shi Allah bai ba shi haihuwa ba ita asma'u bintu abi bakarin ita ce wacce ake kiranta zatu ni daƙain wanda take keta zanin ta gida biyu ta kulle abinci ta kai musu lokacin da za su hijira akan hanyar su ta hijira da suka sauka a kogo shi kuma abdullahi shi yake musu labarin kafare sun sassauta da neman su koko sun baza koma wajen neman su wasu malaman tarihi ma suka ce kan kai musu akuya su tatsi su sha a ɓoye ba tare da masu neman su sun ankar ko sun sani ba to shi Allah bai ba shi haihuwa ba idan muka tafi ɗaki na biyu na umurman bintu amir wacce na ce asalin sunanta zainab ko amira kamar yadda Ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi ya bayani shi abdurrahman shine namiji ita ummuna aisha ita ce mace ita ta auri shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda bayani ne sananne mashhuri a cikin littattafan hadisi da kuma littattafan tarihi ta auri shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam tana shekara shida ya tsoma kula ta tana shekara tara ta zauna da shi shekara goma sha biyu saboda yaronsa a lokacin tana da shekara goma sha takwas amma ta rayu shekara sittin da shida a duniya akwai hadisi wanda bai inganta ba yana da rauni da al-Imam Ibn rahmatullahi alayhi ya kawo cikin Jala'ul Afham fi salati wassalam ala kiril anam littafin shi kenan na cewa bai inganta ba da ake cewa ta taba bari ta kuma Allah bai taba ba ta da wani abin sha'awa a ɗakin utailatu bintu abdul uzza matar shi ta farko ‘ya'ya biyu a dakin matan shi ta biyu zainab kenan umurman bintu amir ‘ya'ya biyu a can mace ce ta haihu namijin bai haihu ba a nan kuma mace ce bai ta haihu ba ita umuna aisha shi kuma namijin abdurrahman kaninta shine allah ya azurta shi da haihuwar yara uku ya haifi ɗa sai ya sa sunan yassa wacce suka haɗa uba ɗaya amma uwa kowace da tashi ita yattasa ita ce ta gabata ɗazun a bayani asma'u bintu abubakar mai 'ya'ya tara matar azubairu bin awwam ya ga khalifa abubakar sai sunan ɗansa na biyu sai mai da abdullahi sunan wancan ƙanin asma'u bintu abubakar da ɗakin su ɗaya shi ma kun ga sun haɗa mahaifi kenan sannan sai mace ta uku da ya haifa cikin 'ya'yansa sunanta hafsa ya sa mata hafsa in ka tafi ɗaki na uku kafin mu dawo ɗaki na biyu mu yi bayani ɗaki na uku kuma ita ce asma'u bintu umaisin kanwa ga salma bintu umais tsohuwar matar sayyidina jafar ibn abi talib sai ta haifar masa ɗa mai suna muhammad kamar yadda na ɗan yi bayani ɗazu a ɗaki na hudu kuma ita ce habibatu bintu kharija amaryarsa sai ta haifar masa ɗa mai suna ummu kulsum to a nan mun same shi da 'ya'ya shida kenan uku mata uku maza to idan muka dawo ɗaki na biyu shi abdurrahman ɗin nan a 'ya'yan da ya haifa da asma'u da abdullahi da hafsa shi kuma muhammad a ɗaki na uku sai ya haifi ɗa mai suna qasim ita umma kuma kulsum a ɗaki na hudu sai ta auri babban sahabin nan cikin mutum goma da aka yi musu albishirar aljanna shine talhat bin ubaidullah can mun ce asma'u bintu abi bakrin ta auri az-zubairu bin awwam nan kuma ummu kulsum bintu abi bakrin bayan ran shi ma aka haife ta ita kuma ta auri ah, talhat bin ubaidullah ta haifin mishi yara uku kamar yadda zamu yi bayani to shi qasim ibnu muhammad ibnu abi bakrin sananne ne saboda yana cikin fuqaha usaba bijiman malamai manya-manyan malamai guda bakwai mazauna madina da aka san su faƙi sanannu wajen ilimin fikihu da tarin ilimi to shi wannan kasim ɗin ɗan gidan abubakar sai aka haɗa aurensa tsakanin kasim ɗin nan ɗan gidan muhammad ɗan abubakar da asma'u bintu abdurrahman ibn abi bakr sai aka haɗa aure wato ɗan wa da ɗan ƙani ko uwa da ɗan ƙani aka haɗa aure da suka yi aure sai suka haifi mace sai aka sa mata suna ummu farud sunan kakar khalifa abubakar to ita wannan ummu farud ɗin ita ce wacce ɗaya daga cikin jikokin khalifa aliyu ta fuskar ɗan shi mai suna hussein Sai na Hussein shi kuma ta fuskar ɗan shi mai suna Aliyu Ausat Aliyu Zainul Abidin kamar yadda nan gaba za mu yi bayani Muhammadul Bakir kenan ya zo ya ganta yana so ya aura da ya aure ta sai ta haifar masa ɗa mai suna Ja'faru Sadiq nan ga jika wacce take jika ce gaba da baya ta fuskar Khalifa Abubakar jika ce ta fuskar ɗansa jika ce ta fuskar Essa ko kuma mu ce jika ce ko ɗar jika ce ta fuskan jikansa sannan kuma yar jika ce ta fuskar jikarsa mace ga ta Muhammadu Bakir jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ahlul Baiti ya aure ta sun haifa Ahlul Baiti Ja'faru Sadiq kaga ita tana da jibi da Ahlul Baiti amma ba Ahlul Baiti bace shi kuma Ja'faru Sadiq dole ya zama Ahlul Baiti tunda baban shi Ahlul Baiti ne to kun ga nan ma an samu alaka tsakanin gidan Khalifa Abubakar da kuma Ahlul Baiti sannan a can daki na biyu Abdurrahman dan uwan Umuna Aisha akwai Abdullahi da ya rage wannan za mu yi bayani amma kar ku manta akwai hafsa ita wannan hafsan tana cikin jikokin khalifa abubakar da ahlul baiti ya zo ya aure ta wanda yake ahlul baiti gaba da baya shine sayyidina hussein radiyallahu anhu jika annabi sallallahu alaihi wasallam din khalifa ali ibn abi talib ya zo ya aure wannan mai suna hafsar jikan khalifa abubakar kaga wannan surkuntaka ce aka samu tsakanin gidan khalifa abubakar da kuma ahlul baiti wani abin sha'awa shine ita ummu kulsum sai ta haifi yara uku wacce take ɗaki na hudu yar habibatu bintu kharija ta haifi yusuf ta haifi zakariya ta haifi aisha a gidan dalhatu bin ubaidullah yusuf da zakariya da aisha to shi wancan abdullahi dan gidan abdurrahman wanda suke daki ɗaya da na aisha da ya rage mun yi bayani akan asma'u ta auri Qasim? sun haifi ummu farud Qasim dan muhammad sannan hafsa ta auri sayyidina hussein to shi kuma wannan abdullahi sai aka haɗa auren shi da aisha yar gidan umu kulsum aure tsakanin jika da jika jika namiji da jika mace suka yi aure shine suka haifi yara guda shida suka mai da suna abubakar kakan su kenan suka mai da suna dalhat su kenan suka saka suna abdurrahman kun ga shi mahaifi ne gare su suka saka suna imran suka saka suna nafisa suka saka suna ummu farud to dama can in ka koma can sama kusai misali ka ce muhammad ibn abdullahi ibn abdulmutallib ibn hashim amru kenan abdulmutallib shine shebatul hamd ibn hashim amru kenan ibn abdulmanaf ibn kusai ibn kilab to kusai kaka ne ga khalifa abubakar kuma kaka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam so shi yasa ake cewa sun hada a kaka biyar a can sama wanda kakan shugaban halitta ne sallallahu alaihi wasallam kuma a lokaci guda kakan khalifa abubakar ne to wannan a takaice shine bayanin da za a yi in Allah ya kai mu kuma halka ta gaba shiri na gaba za a ƙara faɗaɗawa a ɗora mutane su ji wannan surkuntaka da dangantaka tsakanin ahalul baiti da sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh